Sashen Hausa na Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya, A yau talata tara ga watan Disamban shekarar 2025 Ni Rukayya Basha zan jagoranci shirin tare da abokin aiki Sahabu Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki. A cikin shirin kuwa za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun umarci jami'an fiton kaya ta Do'ans da su tsaurara binciken kayan da ke shigar kasar daga Najeriya. 'Yan kasuwanmu za su ce ciwo sosai. A Najeriya kuma tsohon ɗan majalisa Dakta Garba ya bayyana cewa jakuna za su iya karewa a duniya nan da shekara goma matukar ba a ɗau matakan da suka dace ba. So mutum kusan miliyan 800 rayuwarsu ya dogara ne ga waɗannan. A ɓangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin Janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula. amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki sahabu Imam Ali. Jama'a salamu alaikum. A Najeriya Majalisar Dattijan Ƙasar a yau Talata ta amince da buƙatar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nema na majalisar ta bashi izinin tura sojojin kasar zuwa jamhuriyar benin bayan da hukumomi a benin ɗin suka nemi taimakon babbar makwabciyarta ta taimaka wajen daƙile yunkurin juyin mulkin da aka so a yi ranar lahadi da ta wuce shugaba tinubu a cikin wasiƙa da aiki wa majalisar ya gaya musu cewa benin ta nemi taimako na musamman maya-maya a sama domin daƙile wani yunkurin hari na juyin mulki da ya saba tsarin mulki. a ƙarƙashin dokokin najeriya tilas shugaban ƙasa ya nemi amincewar majalisar dattawa kamin ya tura sojojin ƙasar zuwa ƙetare a halin da ake ciki kuma ƙungiyar kiristoci ta najeriya a jihar niger ta faɗa yau talata cewa za a miƙa ɗalibai ɗari zuwa ga iyayensu cikin waɗanda 'yan bindiga suka sace su sama da ɗari uku ranar ashirin da ɗaya ga watan nuwamba kakakin na ƙungiyar ta kan daniel atori ya ce yanzu suna kan hanyar su zuwa papiri tafiyar awa bakwai da mota daga mina inda ya ce iyayen yaran suna dakunsu mutane dubu ɗari biyu ne suka tsere daga gidajensu a cikin 'yan kwanakin nan a gabashin jamhuriyar congo kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta faɗa yayin da 'yan tawaye na m23 da ƙasar ruwan da take goyon baya ta danna ta kan wani gari kwanaki kacal bayan da shugaban amurka donald trump ya karbi bakuncin shugabannin ƙasashen na ruwanda da congo a wani bikin sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a yankin. A cikin wata sanarwa da ta bayar a daren jiya Litinin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe akalla mutane 74 galibin su farar hula, wasu 83 kuma an kai su asibiti sakamakon raunuka da suka samu saboda karuwar farmaki a cikin 'yan kwanakin nan. Jami'ai da mazauna yankin suka ce M23 mai samun goyon bayan ƙasar Rwanda tana dannawa kan wani gari da ake kira Uvira da ke kusa da wani tafki da ke kan iyakar ƙasar da Burundi yayin da take karawa da sojojin Congo da wata ƙungiya da ke yankin da ake kira Wazalendo a ƙauyuka da suke arewacin ƙasar. A ranar Alhamis ta makon jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin sanya hannun kawo zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. waɗanda amurka da ƙasar qatar suka shiga tsakani aka kulla jiya litinin kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da labarin cewa 'yan tawayen sun kama wani gari da ake kira luwungi da aka ja daga a kansa tun cikin watan fabrairu yayin da ake gwabza fada kusa da ƙauyukan sange da kiliba kan hanyar zuwa uvira da ke arewacin ƙasar Kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi a birnin Hague a yau talata ya yanke wani ɗan ƙungiyar mayakan sa kai na Janjaweed a Darfur ɗaurin shekaru ashirin a fursuna saboda laifukan yaƙi da ya tafka da suka haɗa da dukan waɗanda aka kama har lahira wajen amfani da gatari. Mai suna Ali Muhammad Ali Abdulrahman mai inkiya Ali Kusheb an same shi da laifi ne cikin watan Oktoba. kan jerin tuhume-tuhume da kotu ta yi masa daban-daban 27 da suka hada da kisa gana mutane uguba, yi wa mata fyaɗe da wasu munanan ayyuka da mayakan sa kai da janjawi suka aikata lamarin da ya faru shekaru ashirin da suka wuce da suke yanke hukunci alƙalan sun yi watsi da matsayar da masu kare Abdurrahman suka gabatar cewa ba shi da wani iko kuma ya tausaya waɗanda lamarin ya da su kotun ta ce ba wai kadai abdulrahman ya ba da umarni da suka kai ga aikata laifuffukan ba amma shi da kansa a wurare daban-daban ya aiwatar da su da kansa kotun ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru ashirin abinda hakan ka iya sa abdulrahman ɗan shekaru saba'in da hudu da haihuwa ya mutu a fursina a halin da ake ciki kuma amurka ta aza takunkumi kan wasu ƙungiyoyi da ke aiki tsakanin ƙasashen duniya wajen ruruta rikicin da ake yi a sudan ƙungiyoyin wato su suke ɗaukar nauyin samun sojojin haya daga ƙasar colombia tare da ba da horo ciki har da yara suna yaƙi tare da sojojin wucin gadi na sudan da ake kira rsf to masu aro kada a shafa labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc Ƙungiyar Tarayyar Turai ta kusa cimma matsaya kan tallafa Ukraine cikin shekaru biyu masu zuwa da zai samu amincewar kusan ɗo'in lahirin ƙasashe da ke cikin ƙungiyar kamar da shugaban taron koli na ƙungiyar ta EU Antonio Costa ya faɗa a yau talata. A ranar 23 ga watan Oktoba ne, wato ƙungiyar ta yi alkawarin za ta taimaka wa Ukraine da kuɗi na tsawon shekaru biyu daga shekara ta 2026 da kuma shekara ta 2027 yayin da ƙasar take ƙoƙarin kare kanta daga yakin da take yi da rasha a daidai lokacin da amurka take rage tallafin da take baiwa ukraine ganin yadda gwamnatocin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar suke fama da tulin suka hanyar da tafi samun goyon ba ita ce ta yadda ƙungiyar za ta yi amfani da ƙaddarorin rasha biliyan 210 na kuɗin euro da suke turai da kungiyar ta kama ba da rasha ta kai wa ukraine hari a shekara ta 2022 duk da goyon bayan da shirin amfani da kudaden rashen yake da shi a cikin kungiyar Ƙasar belgium wacce galibi a nan ne rasha ta adana dukiyarta tana neman kasashen da ke cikin kungiyar su amince cewa za su raba nauyi ko tara da za ta biyo baya idan har rasha ta yi kara kuma ta samu nasara a gaban kotu a halin da ake ci kuma shugaba zelensky na ukraine ya faɗa yau talata cewa nan ba da jimawa ba ƙasar da ƙawayenta a turai za su aika wa amurka daftarin neman kawo zaman lafiya da aka yi wa kwaskwarima hukumomi a kiev suna fuskantar matsin lamba daga fatar white house ta amince da yarjejeniyar zaman lafiya da amurkan ta gabatar amma ukraine tana turjiya a kansa saboda ana kallon daftarin ya fi goyon bayan rasha Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da barazanar da yake yi cewa Amurka za ta kai farmaki cikin ƙasar Venezuela kan waɗanda Amurkan take zargi suna safarar miyagun ƙwayoyi zuwa Amurka kamar yadda rahotanni da aka wallafa a yau talata suka nuna yayin da jami'an gwamnati suke shirin yin bayani ga wakilan majalisar dokokin Amurka a ci gaba da zaman ɗarɗar da ake game da ita ƙasar Venezuela. Shugaban na Amurka ɗan jam'iyyar Republican ya faɗa wa kafar yada labarai da ake kira politiko cewa sai ta yi ya faɗaɗa yaƙi kan masu safarar wato miyagun ƙwayoyi daga Mexico da Colombia a hirar da ta tabo batutuwa da dama ciki har ya soki Turai ya sake yin kira da a yi zaɓe a Ukraine tare da bayyana goyon bayansa ga shugaban ƙasar Hungary. Kalaman na shugaba Trump cikin hira da politiko ta yi da shi jiya Litinin ya sake nana ta yadda ke kallon harkokin duniya bayan da gwamnatin sa ta wallafa taswirar manufofi da shirye-shiryen amurka game da sauran duniya a wani yunkuri na sake bayyana matsayar ta amurka shugaba trump ya zargi shugabannin turai da cewa ragaye ne ba su ma san me za su yi ba game da venezuela shugaba trump ya ke ce ba zai yi amfani da karfin soja wajen ganin bayan gwamnatin shugaba maduro ba ya ce baya son ya bayyana shirye-shirye ko matakan soja da amurka take so ta ɗauka. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. yanzu kuma sai taskar rahotanninmu hukumomi a jamhuriyar niger sun umarci jami'an fiton kaya ta dohans da su tsaurara binciken kaya da ke shigar kasar daga najeriya matakin wanda ke da nasaba da dalilan tsaro na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gano tarin wasu ababe masu fashewa a wata motar jigila da ta tsallaka Nijar daga wata ƙasar waje. Tuni dai 'yan kasuwa da ƙungiyoyin fararen hula suka fara bayyana matsayinsu a kan batun wakilinmu sulemu muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai na jamhuriyar nijar ta hanyar wata takardar da ya aike wa mukarrabansa na ilahirin jihohi ne shugaban hukumar duwan na ƙasa kanal muhammad yakuba sido ya umarce su da ƙara zuba ido kan kayayyakin da ke shiga nijar ta iyakarta da najeriya abin da ke nufin daga yanzu za a sauke kayayyakin da matakin ya shafa domin yi masu ɗaiɗai kafin samun izinin tsallakowa nijar na tuntuɓi shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar import export alhaji yakuba dan maradi domin jin yadda yake kallon abin kayayyaki da ake siyowa daga kasuwa a lodo mota wani bi ma kayan mutum 20-30 don su ne ake sa cikin mota ɗaya ko kuma ko da kayan mutum ɗaya ne to zai zama to kayan iri daban daban daban daban daban ne su ne ake cema diver to kaga wannan kayayyakin ba a san abin da suka kumsa ba su ne gwamnati ta ce nan gaba duk wanda ya shigo da waɗannan kayan to a safke su a gidan duwan dan kwari wanda ake shigowa Nijar a tantance su a gani SK babu mugan kaya a ciki. Matakin wanda aka ayyana cewa abu ne da ke da nasaba da harkokin tsaro na zuwa ne a wani lokacin da alamu ke nuna yadda barazanar tsaro ke ƙara faɗaɗa a ƙasashen Sahel da na yammacin Afirka. A ra'ayin shugaban kungiyar cigaban karkara da birane Alhaji Ali Kalla matakin ya zo akan gaba. Ai kwana-kwanan nan an samu wasu kayayyaki da aka kama masu haɗari masu hoshewa. wanda suka hito daga cikin najeriya in muka diba muka gani abin da duk za a cewa yana hoshewa ya tashi ai abu ne mai haɗari ga al'umma kenan dole ne yanzu ita nijar 'yan tasa tsaro kaso hamsin cikin ɗari to dole yanzu ta tashi tsaye ta maida shi ɗari bisa ɗari don a inganta zaman lahiya da tsaro tunda in muka diba muka ga yanzu arewacin najeriya tana da hadari wajen harkar tsaro. Kwada yake ana danganta abin da yanayin tsaro wasu daga cikin mazauna garuruwan iyakar kasashen biyu na da fargaba game da yadda za a tafiyar da shi. Tabbas irin wannan abubuwan ya faru 'yan kasuwanmu na Nishar da 'yan kasuwar Najeriya za su sa fargaba saboda su kawo kaya koko jami'ar kwastar su doke. Alin misali idan ka doka kaya misali telem da aka kawo a cikin telem da da aka kawo amma wanda yake da mugun nihe ya sa abu bai wuce wanda za a rike shi a hannu amma dangance da haka sai a kwace kaya na telem da wannan gaba daya kenan 'yan mu. za su ce ciwo sosai da na Nijar da na Najeriya gaskiya mu wanda muke iyaka wannan mu ne abin zai shafa ba sauran al'ummar Nijar ba kuma ba sauran al'ummar Najeriya ba iyakar Nijar da Najeriya mai tsawon kilomita sama da 1500 na matsayin iyaka mafi mahimmanci ga kowace daga cikin su kasancewarta gimshiki a harkokin tattalin arziki da cuɗanyar al'ummomin ƙasashen biyu jihohi akalla biyar na nishar ne ke makwabtaka da jihohi bakwai na arewacin najeriya Sule Mummuni Barma GTA Hausa Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar niger Allah Hukumar kula da rayuwar dabbobi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da masu kare hakkin dabbobi na Afirka sun nuna damuwa kan yadda jakuna ke matukar raguwa a duniya saboda kashe su da ake yi don samun nama da kuma amfani da fatar su wajen magani da 'yan ƙasar Sin ke amfani da shi. Wakilinmu daga Abuja, Najeriya, Nasir Adamu El Hikaya na ɗauke da cikakken rahoton. Lamarin ya tazara nema bayan 'yan kasar Sin sun zuba jarin fataucin jakuna a Najeriya don amfani da fatar. Ya haddasa tashin gauran zabi na jakuna har ma da rahoton shigo da naman bayan sayar da fatar Abuja a soyawa jama'a a matsayin naman yau da kullum. Mai shawar lamuran kare dabbobi daga cutarwa Garba Datti Muhammad ya ce nan da shekara goma matukar ba ɗau matakan da suka dace ba jakuna za su kare a duniya. Garba Datti wanda ya gabatar da babban jawabi a taron hukumar kula da dabbobi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta Afirka ya ce wasu kan yanka jakunan don amfani da fatar ko cin nama maimakon amfani da jakunan ga lamuran sufuri a karkara. Kai taki gona sannan an gama an girbe da su za a ɗauka a kawo ko a kai kasuwanni kuma ana amfani da su wurin ɗibo ruwa daga cikin rijiya a ɗaura masu igiya inda rijiyan ke da zurfi kamar arewacin ƙasar nan su suke ɗauka su kawo gida kamar yadda raƙuma ke yi a yi amfani da su wurin tafiye-tafiye sufuri wurin a wasu wuraren har amarya ma a kai ake kaita. wani wurin ma kai mara lafiya ambulance ne suna dora shi kawai akai a garuruwan mu kusan na arewa an ka duba gaba daya duk gine-ginen da aka yi a can wancan baya da jakuna aka yi amfani su ɗibo ƙasa su ɗibo yashi duka na gini a wancan lokacin duk su ake amfani da su garba da ya ce a yanzu a duk duniya kimanin jakuna miliyan 40 ake da su kuma ana ci gaba da hallaka su da cutar da su ba tare da kula da lafiyar su ko guduma da suke bayarwa ga tattalin arziki ba ita kanta majalisar ɗinkin duniya abinda ta ce shine mafi mahimmanci wurin sufuri a yankuna na talaka marasa galihu na duniya so mutum kusan miliyan 800 rayuwarsu ya dogara ne ga wayannan so lokacin da aka ce wayannan jakuna sun kare to kaga kusan mutum miliyan 800 a duniya zai iya shafar rayuwarsu a tashan jirgin afafa hukumar Custom ta kama wasu da za su fitar da jakuna wanda an yi masu kuɗi ya kai biliyan bakwai na kuɗin najeriya za su yi fasa su fitar da shi aka kama su aka kwace aka je aka kona. Game da barazanar sayarwa jama'a naman da aka haramta yankawa na jakuna wasu manyan makiyaya sun fara tunanin buɗe mayankar zamani a manyan biranen Najeriya. Manomi kuma babban makiyayi Isa tafi da mafindi tuni ya kafa irin wannan mayankar da ta lashe naira miliyan dubu goma sha biyar. Yadda nama za ta zamanto a Sahel gaba ɗaya duk West Africa kuma akwai kuɗi taimako da zai fito masu ɗimbi yawa don a tabbatar haka ake yi mun soma ne saboda mun ga sai a yi ta dokoki a takarda a tura wani manyan washin dokta ya je yana tsaye ana yankan shanu masu ciki ana sarrafa naman da ba a san ma ina aka yanka shi ba nama ya zamanto an ɗauke shi akan mashin yana ta taɓa ƙasa da sauransu kai dai duk yadda nama ya fito mai ci bai san yaya aka yi shi ba kai ba ta kai babban gidan talabijin na duniya wanda ake kira al jazeera ya tallaci mayankan najeriya na abuja na kano na lagos na port na inugu turawan da suke kasar nan gaba ɗaya naman su daga afirka ta kudu ake kawowa mu muka ce to sakari da allah ba wanda zai shiga ƙasar mu ya fi mu iya rawa wani abun takeici don rashin gatar jaki yanda wasu mutane ke barin jakunan su hawa manyan hanyoyi da dare da kwatsam mai tuka mota sai ya yi kicibis da shi Nasiru Adamu Alhikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku kasance da ni a cikin shirin Gen Assalamu alaikum. Rukayya Basha ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Gen Z, shirin da ke tabo abubuwan da suka shafi matasa dandalin yanar gizo da dai sauransu. A yau shirin zai mai da hankali ne kan ra'ayoyin ku masu sauraro game da naɗa babban tsohon hafsan tsaron Najeriya a matsayin sabon ministan tsaro na Najeriya. Shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? To masu sauraronmu sai ku biyo mu don jin ra'ayoyin al'umma kan wannan batu. Madalla, saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Malam Ahmadu Manaja daga unguwan Karofin Madaki a jihar Bauchin Najeriya. Ya ce sashen Hausa na Amurka ke magana, a gaskiya mu 'yan Najeriya musamman 'yan Arewa muna fatan alkhairi ga wannan sabon ministan tsaron Najeriya wato Janar Musa Christopher. Fatanmu da kuma addu'anmu shine Allah ya bashi sa'a da kuma nasara. Allah ya nuna mana ranar da mutanen Sokoto, Kebbi, Zamfara, Niger, Kwara, Katsina da ma jihar Borno za su kwanta su yi bacci idan su rufe. Allah ya nuna mana lokacin da 'yan gudun hijira za su koma gidajensu ta wannan dalili na zaman kaministan tsaron Najeriya. Na gode. Hafizu Balarabe Gusau ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto. Ya ce tabbas duk juma'an da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. muna da yakinin wannan ministan zai yi aiki tukuru wajen ganin ya taka rawar ganin kauda barayin daji da matsal tsaro da ta'addabi kasar mu Najeriya. Kwamarar Ahmad Afansa Bajoga daga jihar Gombe Najeriya ya ce a lokacin da yake hafsan tsaron kasar mu Najeriya ba mu ga wani hubbasa da za a ce an samu ba yanzu kuma ya zama sabon ministan tsaro muna addu'a da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin jinsi ne da ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Assalamu alaikum sunana Mubarak da farko dai da aka naɗa general cg musa shugaban sojojin najeriya ba wayanda suka kai mutanen kaduna ta kudu wato saudan kaduna murna kuma tunaninsu shine an naɗa ɗaya daga cikinsu shugaban sojojin najeriya baki ɗaya tunda ɗayansu ne ya san eh, matsalan tsaron da ke fuskantar su zai sa hankali wajen magance wayannan matsalolin tsaron to tambayan da dai zan yi yanzu shine a shekara biyu da ya rike wannan matsayin matsalolin tsaron da suke fuskantar kaduna ta kudu sun karu ne ko sun ragu to mutanen da za su iya ce alhamdulillahi to bayan nan fa Najeriya kanta matsalolin tsaron da suke fuskantar mu baki daya shekara biyu da ya rike wannan ofishin ah, sun ragu ne ko sun karu don wasu ma za ka iya ce sun karu ne amma a hakan ba muna cewa shi ba mutumin kirki ba ne an duba mutane suna cewa mutum ne mai nagarta da kuma rike amana to muna mishi fatan alheri yadda yake rike da wannan wajen allah ya kawo mana sauki a matsalan tsaron da ke fuskantar mu da kuma sauran harkokin namu masala sunana baffa haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka matukar ya tsaya ya yi aiki bilhaki da gaskiya kuma ya jajirce to hakika za a samu sauye-sauye na zahiri a wannan bangare na abin da ya shafi na tsaron rayukar al'umma da kuma dukiyoyinsu a najeriya domin kuwa hakkin tsaron rayuka da lafiyan al'umma ya rata ne akan mahukunta da kuma jami'an tsaro tunda shi wannan christopher musa jami'in tsaro ne ya riga ya san ciki da waje na tsaro ya san abun da ya dace to matukar zai jajirce alal hakika tabbas za a samu nasarori sabanin a ce wadda dama ba wai aikinsa ba ne na ɓangaren tsaro to amma shi dama ya riga ya san tsaro ya ɗau shekaru da dama yana gudanar da aiki na wanzar da zaman lafiya to gaskiya matukar dai christopher musa ya tsaya ya jajirce in allah da za a samu nasara mai magana muhammad awal daga jihar nasarawa kullum ya ta biya kuɗin sabulu sosai ma ba kaɗan ba muke sa rai da kuma kyautata kyakkyawan zato kan naɗin sabon ministan tsaro na wannan ƙasa to da ya kasance mutum ne mai jajircewa sosai mutum ne wanda aka sani ya san kan matakin tsaro na ƙasan baki ɗaya la'akari da abin da ya faɗa a kwanakin baya kafin a cire shi a chief of army defense kenan ya magana ne na duk wani ɗan ƙasa ya kare kansa da kansa a ƙasan nan so da al'amarin ɗin da yake tafiya ya kai wani matuƙa wanda sai ya ba da shawara irin wannan tukun za a tabbatar cewa eh, sojojin ƙasan nan suna iya ƙoƙarinsu amma with our support mu 'yan ƙasa sai mun taimaka mun kuma sake ba su kyakkyawan guduma musamman shi eh, ministan tsaro na ƙasan gabaki daya sai mun jajirce musu da addu'a da kuma ba su haɗin kai da haɗin gwiwa wanda duk inda muka gana samun baraka mu yi ƙoƙari na mu sanar da su. masu sauraron mu duka duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu tun daga farkon shirin har izuwa karshen shi sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin Z a kowace ranar talata da misalin karfe tara da rabi na dare daga sashen hausa na gta amurka ke magana kan mita 49 ko kilowatt sabain ko kuma mita 31 kan kilowatt biyar shirin Z muryar matasa hasken gobe. Lokaci ne kuma yanzu da za ku gyara zama domin sauraron shirinmu na ta maula tare da balabaranku a takaici. Ai sauraro lafiya. Za mu fara labarin wasanninmu ne da tarayyar Najeriya inda za mu lega kungiyar ƙwallon kafa ta Super Eagles a shirye-shiryenta na tunkarar gasar cin kofin kasashen Afirka na shekara ta 2025 da zai gudana a ƙasar Morocco. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles din Eric Chele ya bayyana shakkunsa kan mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Talin Nwabali bayan da aka tabbatar cewa dan wasan ya samu rauni a hannunsa da kuma idan sawunsa. Sai dai kocinsa na kungiyar ƙwallon kafa gaba ta Chifa United ya ce kwanan nan su tattauna da dan wasan ya bayyana masa cewa yana murmurewa sai dai kocin yana shakkun cewa ko da Stalin Wabuli ya warware ba zai iya dukkanin wasannin na gasar cin kofin kwallon kafa ta Afirka ba kan haka ne mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles yana tunanin cewa Maduka Okoye shine zai mai gurbin Stalin Wabuli a gasar ta cin kofin kasashen Afirka dan wasan Udinese wanda ya taba zama mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles a farko na gajeren lokaci kafin ya yi kuskure a gasar cin kofin kasashen afirka na shekara 2021 da aka yi shi a kasar tunisia za mu leka nahiyar turai inda nahiyar turai za mu leka kungiyar kwallon kafa ta liverpool da ke fafatawa a gasar premier league na kasar ingila dangantaka ta yi tsamari tsakanin dan wasan liverpool salah da kuma mai horar da kungiyar slot bayan da kocin arne slot ya cire jerin sunayen tawagar 'yan wasa da za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta inter milan a gasar cin kofin zakarun turai ba tare da sunan salah ba wannan yana zuwa ne bayan da dan wasan na kasar masar ya yi wasu kalamai masu tayar da hankali a nan anfield inda ya bayyana rashin jin daɗinsa a wasanni uku da kungiyar bata sanya shi a ciki ba ciki kuwa har da wadda suka tashi uku da uku da kungiyar kungiyar kwallon kafa ta Leeds United a gasar Premier. Dan wasan da ya kasance ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool musamman a kakar wasan da ta gabata a gasar Premier League karkashin slot inda a yanzu haka yake fuskantar makoma mara tabbas a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. To daga nan kuma za mu leƙa gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wadda ake fafatawa inda a yau din nan kungiyar ƙwallon kafa ta Olympiacos ta samu nasara a kan kungiyar ƙwallon kafa ta Kairat Almati da kwallo ɗaya mai ban haushi. A yanzu haka ana ci gaba da fafatawa wasanni inda kungiyar ƙwallon kafa ta Bayan Munich suka karɓi wakuncin Sporting sai inter milan suna barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta liverpool atalanta suna tare da chelsea sai kuma barcelona suna barje gumi da entering frankfurt yayin da kungiyar kwallon kafa ta psv suke barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid tottenham kuwa a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta slavia braha yayin da union saint ke tare da kungiyar kwallon kafa ta olympiaco marseille monaco a gida sun karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta galatasaray inda kungiyar kwallon kafa ta tottenham suke tare da kungiyar kwallon kafa ta slavia braha yayin da union saint ke tare da olympiacos marcel monaco suna barja gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta sare masu iya magana suka ce ba a san macito ba sai miya ta kare bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria yanzu kuma ga sahabu imam ali ta labaran duniya karo na biyu A Najeriya Majalisar Dattijan Ƙasar a yau Talata ta amince da buƙatar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nema na majalisar ta bashi izinin tura sojojin kasar zuwa jamhuriyar benin bayan da hukumomi a benin ɗin suka nemi taimakon babbar makwabciyarta ta taimaka wajen dakile yunkurin juyin mulkin da aka so a yi ranar lahadi da ta wuce mutane dubu ɗari biyu ne suka tsere daga gidajensu a cikin 'yan kwanakin nan a gabashin jamhuriyar Kongo, kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta faɗa yayin da 'yan tawaye na m23 da ƙasar ruwan da take goyon baya ta danna ta kan wani gari jiya litinin kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da labarin cewa 'yan tawayen sun kama wani gari da ake kira Luhungi da aka ja daga a kansa tun cikin watan fabrairu yayin da ake gwabza fada kusa da ƙauyukan sange da kiliba kan hanyar zuwa uvira da ke arewacin ƙasar Kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuffukan yaƙi a birnin Hague a yau talata ya yanke wani ɗan ƙungiyar mayakan sa kai na Janjaweed a Darfur. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta kusa cimma matsaya kan tallafa Ukraine cikin shekaru biyu masu zuwa da zai samu amincewar kusan ɗo'in lahirin ƙasashe da ke cikin ƙungiyar kamar da shugaban taron ƙoli na ƙungiyar ta EU Antonio Costa ya faɗa a yau talata. a ranar 23 ga watan oktoba ne wato ƙungiyar ta yi alkawarin za ta taimaka wa ukraine da kuɗi na tsawon shekaru biyu daga shekara ta 2026 da kuma shekara ta 2027 yayin da ƙasar take ƙoƙarin kare kanta daga yaƙin da take yi da rasha a daidai lokacin da amurka take rage tallafin da take baiwa ukraine ganin yadda gwamnatocin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar suke fama da tulin basu suka hanyar da tafi samun goyon baya ita ce ta yadda kungiyar za ta yi amfani da kadarorin rasha Masauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na sada zumunta na facebook x da instagram ko kuma mana na gtahausa.com a madadin sahabu imam aliyu da ya karanto mana labaran duniya da kuma sauran wakilanmu da ke faɗin duniya ni ruƙayya shi ke cewa ku kwana cikin ƙoshin lafiya.